صوت صفير البلبل هيج قلبي الثمن الماء والزهر مع مزار لحظ مقلي وأنت يا سيدني العليم من, الش... من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في الحلقة الخامسة والعشرين من حلقات دروس اللغة العربية لغير ناطقين بها حيث كنا في الدرس الثالث عشر من الدرس وقد تناولنا في ما سبق في في مجموعة جمعا أولئك واستعماله لجماعة من الإناث آه، من الإناث والذكور لكن البعيدين والبعيدات فبينا بأن أولئك يستخدم بدلا من مفرد ذلك وبدلا من مفرد تلك وبينا ذلك في الأسبوع الماضي وحيث تابعنا بالأمثلة التي كانت موجودة فيه فالآن نستمر بتدريب الثاني من مجموعة جيم عشر الأسماء الآتية باسم إشارة للبعيد ذلك تلك أولئك ذلك تلك أولئك ذلك هذا للمفرد المذكر تلك للمؤنث المفردة أه؟ فأولئك لجمع الذكور وجمع الإناث كمان ده بيان يا جماعة halka zage wanda ya wuce cewa kalmar abin wannan zagayewan yana magana ne akan abin da danganci ula'ika wajen nuni izuwa ga gungun jama'a maza ko mata wajen nuni izuwa gare su za mu ce ula'ikan rijalu ula'ikan nisa'u ula'ikan rijalun ula'ikan nisa'un waɗancan maza ne waɗancan mata ne wanda suke a nesa so su sai kawon tadribin dai a abin exercise ɗin da gwaji ashir ilal asma'il atiya kai nuni zuwa ga kun kalmomi masu zuwa bismi isharar lil ba'idi da ismul isharar da ke a nesa zalika tilka ula'ika talibun wani za ka faɗa zalika talibun ya maka daɗi a baki ka gado daidai ne talibun ka gado mutum ɗaya ne to za a ce zalika talibun ko tilka talibun ko ula'ika talibun kaga ula'ika gungun jama'a ne talib ko mufrad ne tilka kuma na mace ne ta kenan zalika sai ka ce zalika talibun tujjarun sai ka ba kanka amsa ula'ika tujjarun tunda 'yan kasuwa ne da yawa mudarrisatun malamai mata sai ka ce ula'ika mudarrisa domin ula'ika yana ana iya amfani da shi da nuni zuwa ga gungun jama'an maza ko gungun jama'an mata hakanan tabibatun jadidatun sabuwar likita sai ka ce tilka tabibatun jadida ummahatu talibat ula'ika ummahatu talibat aba'u tullab sai zama ula'ika aba'u tullab fallahun sai zama zalika fallahun ummu muhammad kaga mu'annas ne sai daga ce tilka ummu muhammad sadiqati ya eh, sadiqi abokina kaga mubra ne sai ka ce zalika sadiqi akhawati yan uwana mata sai ka ce ula'ika khawati ikhwati sai ya zama ula'ika a ikhwati to kaga duk wannan dai kai amfani da su kuma ka fitar da su so a nan gurin sai karshe sai kawo maka asma'ul ishara ya kawo maka wani jadwali kamar ka ce ka maka wani table wanda ya bambance maka muzakkar da mu'annas ce asma'ul isharati lil ba'id sunayen isharar da ake amfani da su ga gungun jama'a kamar talhisin darasin ga baki daya na goma sha uku yi maka karshe al-mufrad al-jam guda ɗaya singular kenan aljam jam plural jam'i zalika talibun kaga namiji kenan ula'ika tullabun hakanan tilka talibatun waccan ɗaliba ce ula'ika talibatun kaga wajen abin nan ba a bambance ba ula'ika ula'ika ula'ika gungun jama'a na maza ula'ika gungun jama'a na mata amma wajen mufradin zalika lil muzakkar wa tilka lil mu'annath hakanan sai kawo maka kuma yadda ya sarrafa daidaikun fi'ilai yace muhammadun zahaba muhammadu ya tafi kaga shi kadai ne amma nan sai kawo su a jami'a ce muhammadun wa hamidun wa aliyun sun zama jam'i domin jam'i na fara daga uku abin da ya sama kaga ce zahabu bai ce zahaba ba ka kenan abin da jam'i kenan maryamu zahabat ita kadai ce amma ga ce kawo maryamu wa aminatu wa fatimatu zahabna maimakon zahaba sai zama zahabna a dai takaicin mu gane cewa yanayin abubuwan da darasin ya kunsa ne ya kokarin tattare mana wajen bayyana mana zalika da tilka da kuma ula'ika da yadda ake amfani da su sannan kuma sai haɗe mana wajen sarrafa fi'ilin nan na muzakkar kharaja a na jam'insa kharaju na mu'annas kharajat misali na jam'inta sai ce kharajna sun fita so kuma muna kawo na ne saboda ya zama maka izina misali ka ce zahaba mutum ɗaya kamar shi mutum biyu zahaba kamar shi jam'i sai ka ce zahabu kamar shi na mu'annas guda ɗaya mace zahabat kamar shi na mata guda biyu zahabata kamar shi jam'i sai zama zahabula kaga an sami abinan kenan saboda haka mu gane cewa yanayin yadda ake sarrafa waɗannan filan a ah, in mutum ya kiyaye to ko da zai danganta magana zuwa ga mutum daya ko ga mutum biyu ko ga sama da haka to ya zai san ya kiyaye ka'idojin filin da ake amfani da shi ga kowanne karshe sai malam ya rufe da alkalimatu jarida kamar ka ce vocabulary bakin kalmomin da suka zo da'ifun mai rauni namiji da'ifatun mai rauni mace jam'insa da'afun hakanan ummun jam'insa ummahatu abun jam'insa aba'u qawiyun jam'insa aqwiya'u عالم جمع أنثى علماء إخوتي المشاهدين قد قطعنا شوطا كبيرا ووصلنا إلى آخر الدرس الثالث عشر كما أن المؤلف فيه بين لنا استخدام اسم الإشارة للجمع ذكور والإناث أولئك وكما أنه بين لنا كيفية تصريف الفعل الماضي ورأينا ذلك في آخر المطاف كأنه حاول أن يلخص لنا ما بدا في الدروس آه، في الدرس الثالث عشر برمته لخص جميع أهم النقاط التي يحتاج إلى معرفتها وحفظها ووعيها الطالب فأكملها في هنا و بهذا أكون قد وصلت إلى الشوط الأخير من هذه صفير الحلقة والسلام هيج قلبي الثمن الماء والزهر مع مزار لحظ المقلي وأنت يا سيد لي وسيدي ومولى لي فكم فكم تيمني غزيل عقيقلي قطفته بوجنة من لثم ورد الخجل